يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون ranar da harsunansu za su bayar da shaida a kansu a kan abin da suka furta na ƙarya kuma hannuwansu da ƙafafunsu su ma za su bayar da shaida a kan abin da suka kasance suna aikatawa